sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha ɗaya ga watan ramadana shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da biyu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da wato uku muna roƙon allah ya dace da muka bisan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya rayuwar kuma allah ya sa mu cika da imani kasuwancin ɗin kasuwanmu allah ya sa albarka aikin ma'aikatanmu Allah ya sa albarka wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya ɗan uwa da suke buƙatar addu'a Allah ya san damuwarsu akwai mai neman aure akwai mai neman kuɗi akwai mai neman azoshi Allah ya biya mana mu gaba ɗaya akwai wata take tun da take ba wanda ya fito ita yana santa saboda haka ba ta san me ya faru ba tana neman addu'a Allah ya ba ta miji na gari kuma shekarun ta ina jin sun fi da biyar zuwa kusan talatin ko wani wanda zai zai ina son ki da aure babu ba ta ji ba wata kuma ta samu mutane da suke zuwa suna son ta sama da mutum 20 har yau duk wanda ya zo ya fara din sai kaga ya tafi bai dawo ba ita ma tana bukatar addu'a inda rabon za ta yi aure a duniya to Allah ya dace da ita ga wanda zai nasar da ita in kuma ba ta da rabon aure a duniya to Allah ya sa ta zama mata matar ɗayan mu a gidan aljanna haka ne ya dama muna cikin suratul naba ko mun fara a suratul tasfir na'am akai za mu tashi har mi kamun mun tambaye saboda ban tsaya na duba ba ba da natsuwa a kansu إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المتصفين وكما سورة التصفيف وأن سورة تي لتكي مجانا أكن توائع tauyewa na mudu ko sikeli da makamantansu wannan sura makiyya ce ko kuma madaniya ce al'imam ibn kasir ya ce madaniya ba tare da ya ambaci sabani ba amma imam qurtubi rahimahullah ya ce suratul tafsir ko suratul mutaffifina sura ce makiyya wannan shine maganar abdullahi dan mas'ud da zahar kuma wannan sura tana ɗauke da sako na tsawatarwa akan waɗanda suke tauye mudu ko dara ko kuma duk waɗanda suke tauye abin da bai kamata a tauye ba a dai ɓangaren kuma su suna so a cikata musu idan su ake aunawa Allah ke bude da kalmar azaba bismillahir rahmanir rahim wailun lafzun dalun ala al halaki aw sharri lafazin da ke nuna ga halaka ko sharri wasu ma suka ce ismun liwadin fi jahannam kamar yadda muka gabatar da bayani suna ne na wani kwari a cikin wutar jahannam ko kuma addu'a ce ta cewa kalmar azaba ta tabbata gawa lil mutaffifina ga masu tauyewa at-tatfif shine al-inqas tauyewa a cikin mizani ko suke me yasa aka ce tatfif al'imam ibn jarir yana cewa asalin shi ne wato daga ashe afafi ma'ana abu ɗan kankani daga nan aka ɗauka aka ce tasbih saboda wanda zai tawayewa mutum abu ba zai ɗabi da yawa ba don za a gane sai ɗan kaɗan zai ɗauka ya ɗabi kaɗan ya ɗabi kaɗan ya ɗabi kaɗan haka sai ya tara su yawa to irin waɗanda mutane kalmar azaba ta tabbata su wane ne wa'annan kamar baka sani ba Allah zai maka bayani alladina idza talu ala an-nas Su sune wa'annan idan sune suke ittalu ala an-nas iftial kenan suna neman mutane su auna musu yastawquna suna neman a cika musu wa idza kaluhum idan sune za su auna amudu aw wazanuhum ko kuma sune za su sa misali a mizani a auna yusfiruna suna tauyewa suna da daren biyu suna da kwanon awu biyu duk sunan su kwano lamba arba'in amma wannan talatin da shida wannan arba'in ko wannan talatin da takwas wannan arba'in idan zai je kasuwa ya auna da arba'in cikakke din zai je ya saya in zai zo ya sayar sai ya sa arba'in mai talatin da takwas mai in ka yi magana sai ce arba'in ne ka duba shi ma gashi nan an rubuta kamfani ne ya buga arba'in don don gidanku me yasa baka auna da wannan ba ka ɗauka mutane ba su da hankali ko yau da yawa ana tauye irin wannan wato suke da mu da Allah ka ya sanya wa wa idza dubun aw hum yaqtirun idan su ne suke au a cikin mudu ko au a cikin skeli suna tauyewa to babbar magana ita ce ana ya zunnu ula'ika annahum mabruku sun na mutane ba su yi tsammanin za a tada su ba ba su yadda da kiyama ba ne liyomin azim ga wannan yini mai girma ranar tashin kiyama an kira shi rana mai girma saboda girma abin da zai faru a ciki mutane su tashi a cikin kaburburansu a kawo jahannamu a kawo aljanna a kawo rana a kawo wata annabawa da mursale a tare mala'iku sun sauka sama ta tsage Allah ya yi fiji. fishin da bai taɓa yin ba kuma ba zai taɓa yin irinsa ba wannan shi ne da yawmin azim yawma kuma an-nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tashi su tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala tafi sauya mudu yana da fuskoki da yawa wanda muka sani shine wanda 'yan kasuwa suke yi masu awo na yi masu au na mudu masu sayar da kayan buhu masu au na au leda na yadi ko duk wanda suna sauyawa to yau ɗan sayar da katako masu shiga za ka sai katako 2 by 2 ba 2 by 2 ba 2 by 4 ba 2 by 4 ba 2 by 6 ba 2 by 6 ba ne timba plank ba shi ba ne timba ba shi ba ne filanku ba shi ba ne an rage tsawon an rage fata sun shiga cikin tasbih haka waɗanda suke a jaguda kuma za su shiga cikin tasbih idan su za su za su sa zane wanda zai ja da yawa in za su sayar sai su sayar a mizani da ba zai ja da yawa ba masu sai da nama sun shiga ciki sai ya sa kashi ya sa wani kitsen da baya da amfani ya sa wani jijiya ya tara maka ko kuma ya bar naman a cikin ruwa naman ya sha ruwa ya yi nauyi in an zo an sa a cikin riga jab gashi na ya kai suke in ka kai ka ta gasa nama ya shi kwaf kana hararanta tana hararanta kai ka ɗauka ita ta jiki ka san kistan jan wazo eh? wanda ya sai nama kilo ɗaya na jin baka manta ba ko ka manta ya sai nama kilo daya ya kai ya kai gida yana da kyanwa a gida matar tana da kuɗi sai ta soya naman ta cinye da mai gida ya zo yace ina nama sai ta cin wannan ta cinye nama gaba kilo ɗin eh sai ɗauki wani ya je waje mai nama da Allah auna mun kyanwan mai nama da aka auna sai aka ga nauyin kyanwa ɗin kilo ɗaya ne yace to in wannan shine naman ina kyanwa tun da naman kilo ɗaya ne ya kamata a ce kilo biyu ne ko ɗaya da rabi wannan irin abin da ake kenan sannan masu awon gari mata masu da irin gaji masarfin nan su ma da nasu mai tura wilbairo wanda kullum ina gaya masu zai da gida a wilbairo masu zai da zinkali kwanan nan wanda na gani bidiyon da aka tura min su ba a nan garin ba ne a irin kayan kan hanya ɗin nan tana tafiya lemu da miye an cika ɗin nan a ce tsakiyar ƙasar mp ne suna sun san irin yadda za su jera rabin mp ne to da ya zo mai motar ya tsaya zai saya sai aka ɗauki leda da aka juye a ce akwai wato kara da sanduna da suka tare sai ya juye roban kar mai sayan ya gani ya ce ya aka tare masa wannan sai ya juye roban haka ya zo ya ajiye ya juye wannan sai ya juye zai aji ta yadda ba za a ga yake ciki ba duk wannan me ya sa muke yi don mu samu kuɗi don abin wurin wani ya zo maka ba ta hanyar da ta dace ba wannan ta musiba ce mai girma yau in za ka sai siminti akwai siminti da an tauye an sa ci kuma shinkafa an sa ci kuma kwano arba'in zai sa ki kuma akwai bidiyon da na gani ka san mutane suna ta tura mana irin wani abubuwa wajen mu yi magana a wa'azi buhun shinkafa ne kusan buhu ɗari haka a jere haka yaran aiki an sa su za su sa ci kuma cis su sai su cire cis su yana da boki wannan da suka rage sai a zo a cika wani buhun kuma idan aka kai kasuwa kai kana sayarwa dubu talatin da uku to shi zai ce dubu talatin da biyu da ɗari bakwai ya rage ɗari uku sai kwastomomi su yi ta zuwa suna sayan nashi ku rasa me yasa yake samun kwastoma daga ina shi ya samu yake ragewa ashe munal na ne ya tauye ne shi yasa yake rage farashi haka wajen buga bulo ba inda ba a yin tawaya a rayuwar mutane ma'aikaci a ofis min al-mutaffifin karfe nawa zaka zo aiki karfe nawa zaka tashi aiki me kai sai zan zo karfe bakwai da rabi karfe 8 zan tashi karfe 3 in ina da uzuri to wannan uzuri ne kowa yana samun uzuri in baka je aiki akan lokaci ba baka tashi akan lokaci ba ka shiga cikin wajen mutaffifina an ka maka fayil a ofis an jirgi ka sa hannu kai a burobin ɗin kuɗin mutane alawansinsu albashinsu mai kwangila ya yi kwangila ka sa hannu ya samu kuɗinsa kana gile sai ya gabatar maka da wani brown envelope ko kuma ka ji wani alat digital ko wani alat mai nauyin nan sai ka ji sannan ka sa hannu ko to me yasa ka jinkirta alhali kuma kana da daman kai kai likita ne a asibitin gwamnati an ɗauke ka ana biyan ka kaje ka bude private clinic naka an zo ana neman ka asibitin gwamnati baka nan an je private ana ganin ka albashin ka kuma na gwamnati kana karba min al musaffifina kai ma kana kauye mutu to kaga wannan ayar ba ta tsaya a wato masu awun sikeli ko masu awun mudu kadai ba duk an shiga ciki mai sai da tiket a tasha ko a kasuwa yana da tiket nashi bayan tiket na gwamnati ko kuma a asibiti yana da receipt biyu in kudin ya yi nauyi ya sa babbar receipt nashi in kaɗai ne ya sa receipt na gwamnati wannan ba wuri ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ana yi so kifa shi ma ya shiga ciki an baka kwangila ka sayo kaya za ka zo ka kawo kayan sto in ka zo kana tambaya masu mutanen sto din kayan gashi nan za a kawo lokacin daji, ai ba sai ka kawo ba muna da shi a sto kawai ka kawo mu sa hannu mu yi fifty ana biyan ka bashin ka kuma ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadaya al-ummali ghulul hadayan mai aiki gulul ne kana aiki ana biyan ka sai kuma an zo za a baka wani abu daban in ba a baka ba ba za ka yi aikin ba sai dai in wanda ya dauke ka aikin shine zai baka don ya ingiza ka ya sa maka allura kai aiki daidai ya sa ka zama kana da nishiya wannan shine ya dauke ka aikin shine zai baka amma an dauke ka aiki ana biyan ka kuma ga waɗanda za ka yi musu aikin ba za ka yi aikin ba sai kuma sun biya ka kana da albashi biyu wani abin da yake karba a hannun mutane ya fi albashin da ake biyan sa a wata bai ma kula da albashin ba kuma suna ganin ba mu ga albashi bai damu ba wanda yake fasowa daga hannun mutane ya ishe ala yanzu na kula ita annahum mabu'un kin ba mu yi tsammanin za mu tashi a gaba Allah mu ba a ce tauyewa ya shiga cikin rayuwar mu gaba ɗaya mai gidanka ya baka kuɗi ka je ka cika dangin mota in ka je ka sayi mai ƙasa da haka ka tauye kuma ka tauye ba amma an wata ya ƙare za a baka kuɗi kuma kana mu a baka takaice an baka na ka je ka yi aiki sati ka kawo ka canza bakin mai yana cikin abin da kake kake ɗaukar ɗawainiyarsa sai ka yi ba baka canza bakin mai ba ne zai mutu amma kai kuma kana so a baka naka daidai wailul lil mutaffifin uba da ƴaƴa tafriji yana shiga tsakanin uba ya sauya hakkin ɗansa baka sa ɗanka makaranta ba baka ba shi ilimin addini ba baka kula da tarbiyyarsa ba haka zai tashi amma kuma da zaran ya fara samun wani abu sai ka to me yasa ba zai baka ba musamman in an ce uwarsa ba ta gidan wata ce a gidan matarka tana ziga ka kana gallaza wa ɗanka ko bai faruwa ko kuma yaya su juyi daga haƙƙin iyayensu ko ya haife ka ya baka tarbiyya ya yi maka komai ka tsaya kai masa biyayya ka zauna kusa da mahaifinka ka faranta masa rai yi abin da yake so ka yi karatun da ya sa ka kaje ka yi ba ka yi ba ka tauni haka mata da miji ka aje mata kana ba ta duk abin da shari'a ta sake mata ita kuma tana haɗin ka bayan idan ka tana hira da mazaje ko kuma bayan idan ka tana ɗaukar dukiyarka ta salwantar ko ta kaiwa wani saurayinka kai ka sayo kaza a soya a kaiwa saurayinka kuma da za ta tambaye anguwa kace ba ta tambaye ba wallahi ka shiga hakki na kai kuma me ka kike ka shiga ke kuma to tauye hakki mata suna tauye hakkin da Allah ya daura musu na mazaje haka maza ma suna tauye haƙƙin matan Allah ya daura mana nauyin kula da cinsu, shansu, rayuwarsu, addininsu, mutuncinsu. amma sai ka je aikin da kana samun abinci ba shi kenan ba ka yi tafiyar ka je ka kwanta a abuja ko a kano ko a kaduna sati biyu wata wata biyu kana zuwa wurin kwana biyu ku ka koma in an yi magana me kuka rasa ne kai suka rasa ai a gidan su babu kai amma akwai abinci a gidan gidansu iyayensu suna su addini ya sa aka ce a yi aure a zauna to dole mu gyara dukkan muna shiga hakkin juna malami a makaranta a islamiyya a kwaleji a jami'a a yadda nake ganin tafsirin malamai akan wannan suka ce kana aji kana karantarwa idan aka yi maka waya ka bi ka yi karbi receiving call ka shiga hakkin ka yi tafsir don wannan lokacin da aka baka period na minti 40 ko 50 da za ka yi lakta na wannan laktar ne babu kwan a ciki ba zancen shaki ba zancen ka cika musu allo da rubutu ka zo kana da su ba zama haka suke su cika allo da rubutu zan ce ɗalibai su ba sai gama nan yana bacci har min shari ko kuma malami ya tura ya yi musu waya ga hana wa na je na ajiye ku je ku kofa ku je ku yi printing ko ku yi photostat kuma hadda barazana duk wanda bai kalli hana hudun nan ba saboda yana da kamasho a wajen hana hudun ba malami ni dalibi ne malami ya wato bayan ana biyan sa albashi ya cire hana out hana hand out dole ka je ka saya a wajen wanda yake bin business center wanda zai kwatanta saboda kowane kofi da aka yi malami yana da kamasho sai sai in ka sai hana out kana da maki biyar ko kuma hana gaba ɗaya hana hutun an yi printin naji ko an yi fotosar naji a nawa naira ɗari biyu da hamsin ko naira ɗari uku amma malami ya ce naira dubu dubu kuma in baka saya ba ba za ka ci jarrabawa ba ba a yi ko malami ya ga wata yarinya ya ce in ba ta zo ta ba shi kanta ba ba za ka ci jarrabawa ba ana biyan sa albashi duk wani yana faruwa likita an yi aiki amma asibiti ana biyan ka duk sajere da kai duk wani kula da kai ana biyan ka kol ne aka yi kana da alawus naka amma in ka zo ka ga mutane suna da damuwa sai ka dinga jan jiki sai an baka ko baka nema ba aka baka akan aiki ka ne ka ce su rike ba yanzu za su baka ba wailu lil mutaffifina kuna gani akwai wanda ya fita A ashe kenan ba daidai bane idan muna musabbibi na mu dinga masu eh, kallon masu mudu masu daren masu sikeli su kaɗai ake wa magana mu ba ruwan mu dukkan mu muna dukkan mu muna tunda kowa idan shi za a baiwa yana so a cika in na wuni ne ba ruwansa a cikin tafsirin da malamin suke akan wannan aya hatta kayayyaki da ake sayawa made in china a rubuta milin japan ko ko kuma china ka kake wurin china din mutum in ya zo ya ɗauka cewa original din in ya saya kai tafi wajen turmin a tafa Allah ya yawa da irin na ɗaya na biyu na uku yajin shadda na ɗaya na biyu na uku ga sunan kada gani kala ɗaya ne sai wanda ya sani wanda ya sani ya kama ya sani amma kin da yalaye iri na ilinka, in ka ga kayan sai banda da kai zaka saya ne ko zaka kai dinki ne ba ka gane ba sai zai buga maka abin dubu goma sha bakwai ya sai maka dubu arba'in gaba ɗaya kayan ba dubu goma sha bakwai ya sai maka dubu arba'in ka biya shi kuma ya ji daɗi lokal ya sai maka original zai je ya taifani ya ci da iyalansa haramun kuka ci tauye mudu haramun mai kaba'ira ne yana daga cikin manyan zunubai saboda haka mu gyara duk abin da aka saka ka yi shi daidai in tela ne aka ba shi ɗinki ya yi daidai kar ka rage yadi mutane kana tsaye kar ka sa dogon lamba wajen ɗinkin saboda ka yi da sauri ko akwai dogon abin da suke yi kawai in ka yi kai ka ya fashe ko kuma zaren ɗinki mai kyawu mutum zai ce a dinka da zare mai kyawu na auduga sai ka je ka yi masa da zaren nairon in an yi guga sai ka ga aljihu ya fashe wai dole mu sabtaji duk mun shiga ciki an kawo wuta lokaci na yi an zo an ba mu bi baka biya ba za a yanke to ina wutan kai baka kawo wutan ba kuma kana so mu biya kuɗi sai ma ka shiga ciki duk wani wanda ya shiga haƙƙin bayin Allah wajen shi yana so a bashi nashi daidai bai baiwa mutane daidai ba mun shiga cikin wannan aya a cikin akwai buƙatar mu yi kanmu mu raja'an kanmu mu duba ina ne muke tauyewa mu cika ina ne ake tauye mana mu kwato haƙƙin mu ko mu yafe kana da daman ka yafe tun da haƙƙin ka ne amma haƙƙin wani ba daman wato ya biya sai in mai shine zai yafe ba kuma mu ta tuba akan irin wannan kan amma yanzu wasu sun dauka ita ce sana'a mutum ya san abu ba na shi ba zai zo da sa sunansa ana wani ani ne yaushe ne aka yi magana marayu din nan aka yi mun magana a rediyo na ce da wacce ta yi magana din ta zo ta samu wani a wuri kaza sai ga mata kusan talatin sun zo kuma kowace tana cewa da ita muka yi magana sai ɗaya ce ta ce a gaskiya ita kaji ne ta zo ba da ita aka yi ba amma sauran duk suka ce da su aka yi kaga don wato mu samu shi ne za mu yi ƙarya za mu yi yaudara za a yi fo wannan ina za mu je da abin ka kuma duk inda kake zai kare ka kamar yadda duk inda kake yin kwanan ka ya kare za ka mutu Allah madaukake ce ala yadunnu ulaika annahum mab'utun shin wa'annan ba su san cewa su za a tada su ne ran tashin kiyama ba liyawmin azim ga wannan yini mai girma yau mai an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi tsaye gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin takayya na abin da ta kai. ayoyi da yawa Allah madaukaki yayi bayani akan tauye musu musa mutane annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya halakar da su don me don suna tauye musu Allah ta wa ila man yana aqahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين وآية سورة الرحمن والصفاء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان التي كذب توي الميزان أي إرغن سنة نندهوا Allah madaukake yana kwadaitar da mu mu cika mudu kuma yana tsawatarwa akan wato tauyewa yana ta wa aukul kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha sai kuma ta wa aukul kaila idza kiltum wazinu bil qistas mustaqim duk wannan faɗaitarwa ne a cikin suratul an'am a cikin suratul hud a cikin suratul isra suratul rahman suratul tafsir duk wannan Allah yana karfafa bayani akan wannan ɗabi'a mara kyawu don mu nisance ta na'am كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Allah madaukakin sarki ce kalla a'a hakan bai dace ba wannan ɗabi'a ya kamata mu nisance ta inna kitabal fujari lalle littafin fajirai wanda suka kafirce wa Allah suka dage akan barna a doron kasa lafi sijjin yana cikin sijjin ina ne sijjin wa ma adraka me ya sanar da kai ma sijjin menene sijjin ita kitabun marfu wato wani littafi ne wanda an yi masa alama an rubuta ta an yi masa alama ma'ana suka ce sijjin shine wato wani wuri a kasa asalin kalmar daga asijin aka da makanan tsaye wuri wanda yake mai matsi can za a je aje da kado inda suke a kan kasa wa ma adraka ma sijin kitabun marqum littafi ne wanda aka rubuta ta rubutu bayyananne kuma an yi mata alama Allah madaukake ce wailun yawma idin lil mukaddimin kalmar azaba ta tabbata yau mu idin a wannan rana ta tashin kiyama lil mukazzibi na ga masu karya ta ayoyin Allah su wani ne wannan Allah ya ta'alla dina yukazzibuna bi yawmin din su ne wanda suke karyata ranar sakayya ita ce ranar tashin kiyama wa ma yukazzibu bihi ba kowa ne ke karyata ranar tashin kiyama ba illa kullu mu'tadin sai face duk wani mai wuce iyakar Allah azim mai yawan zunubi shine zai kare ta tashin kiyama amma mumini bai kare ta kiyama ya san tabbacin tana zuwa shi wannan mujrimi idan tutla alaihi ayatuna idan ana karanta masa ayoyin mu na alqur'ani qala sai sai asatirul awwalin ay abatil as-sabilin as-salihin wato karerin mutane da suka gabata irin tatsuniyoyin cin asatir ma yusbaru labari ba mai asali ba suke faɗi game da alqur'ani Allah ke kalla kai ba haka ba ne kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله ما يوكا جنسا لكيتي كلا آآ بل بلي لما رمبا هكي كيبا قرآن على قلوبهم أبن دي كفاروشيني يا كام زكاة ما كانوا يكتبون إلهم أبن دي كيكتاوانا سبقين kalmar ran shi ne wato kamar abu ya yi tsatsa yadda in ka bar karfe a ƙasa zai tsatsa tsatsa ke kama karfe go to haka rana ala qulubi wannan zunubai din sun kama zakatun su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a hadisi idan bawa ya aikata zunubi na kusanci kalbi nuqtatu sauda ko wato kana aikata zunubi sai ka samu wani dugo baki akan zuciyarka da zuciyar mutane fara fat ne ko wace zuciya haka abu da zaran kai zunubi za a samu nukta sauda fa in taba minha idan ya tuba daga zunubin kula kalbi sai zuciya ta zama fara fat kuma ta tsaftatu daga wannan bakin ya koma fashin sol amma me zai faru kuma wa in zada idan ya ƙara zunubin fa zada wannan zunubin bakin zai ƙara hatta ta aluwa har sai zo ta rinjaya akan zuciyar gaba ɗaya wannan shine arran da Allah yake fada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakfurun yace zakata iri biyu ne zuciyar da wato tu'radu zunubu ala qulubi ba ana gabatar da zunubi zunubai suna zuwa ga zakata yanki yanki sala sala to zuciyar da ta yarda ta karbi zunubin to wani zunubin ma in yazo za ta karba wani zunubin yazo za ta karba al-ma'asi tajiru ba'daha ba'dan zunubai sashi na janyo sashi sai ka ga ana kamar ana saka kamar yadda mai saka tabar mako yana sa kaba ɗaya zai ɗauka ɗaya zai ɗauka ya sa ya sa haka zai yi har ya zama tabar ma to haka zunuban za su zo su haɗu a yi saka sai ya rufe zuciya sai zama mirfar aflat ya zama to zuciya ta zama kalkuzin mujassiya kamar kofi ne a kife la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkar ɗaya zuciyar kuma wanda idan zunubin ya zo kana ce ba ka kake istighfari yana zuwa cikin haramun ne to zunuban za su za su dinga gudun ka kai din zuciyar tunda kana kyama ɗin. su zunuban ba za su guje ka kamar karuwa ce kan titi in kai banza da ita ba sai ta yi tafiyan ta ba amma ka zo kana tafiye yarinya sai ga tana maka wani yanga to haka ne zunubi in kana yi zai jawo juna in ka mace zai nisanta sai zama ta mutane iri biyu ne ɗaya fari fat ba abin da zai cutar da shi ma dama mace sana'a ko ba kuma baki kiran duk wani zunubi zai karba shine rana ana kurbin ma ka ga za ka ga a cikin mutane haka wani da zai je ya aikata zunubi zai zai ta ga fara ne ta da ya aka ne haka alhali Allah bai ya ku wani kuma in yayi zunubin sai gara haka zai zai ba da labari in damfara ya yi in tsata ya yi in menene ya yi yana alfahari da abin da ya yi na fara. wannan kuma in ya yi zai yi yi nadama akwai wani bawan Allah wani saurayi da ya tafi wani gari wannan labarin na ji shekara sama da talatin yana hutu ne a makaranta gidansu suna da wadata sai ta bari ya je turai da hutu kawai yana zuwa turai yana sauka a hotel sai ga wata yarinya ta zo mura sai ɗauke su suka je hotel da suka kwana da ya tashi yaron na kawai sai ya dinga tunani a kan abin da me yasa na yi haka tun da ya zo garin su hankalinsa a tashi abokanansu gaba ɗaya buɗe su me yasa yake ni na zama kaza ne sai da ba ka su da zunubin da ne haka yaron nan lokacin hajji ya zo ga shi na gidansu masu kuɗi ne ya ce zai tafi aikin hajji duk inda za a tafi na aikin hajji nan ya ce zai inda tafiya da kafarsa ko Allah zai ga irin kuran da zai ɗauka a wajen ibada ko Allah zai yafe masa yaron sunan sa Allah ya je zagaye aikin hajji ya dawo sai azumi sai zama a masallaci ana azumin nafila baban zai kira shi aje ai bude baki da kirzai zo ana bude baki zai koma har ba ban ya kama masa zuciya ya tayar da hankali yake tambayar abokanan wani me ya samu ahmad ka ce mu ba mu sani ba tunda ya dawo daga tafiya ya canza a ce shi wannan zunubin da ya kasa guda ɗaya shi ne yake a rai yana duk wani abin da zai yi ya kubuta haka ahmad yana ta istighfari yana ta ibada a shi kwanakin sama ba su da tsawo haka ajiyar lokacin da ya rasu da aka zo suka yi ta mamaki yadda fuskansa yana haske yana murmushi bayan rashi ya fita to kaga mutumin da ya yi laifi guda ɗaya yana nada wani kuma zai yi goma da ishirin sai yi daɗi me yasa rana ala ne zunuban sun kama zuciyar to mu yawaita addu'a Allah ya tsarkake zakatan Allah ya samu ta mutum zunubai da sabon Allah ran ala kulli mimma kanu na'am kalla innahum kalla innahum na'am innahum su'ar rabbihim gabarin ubangijin su yawma idin anan tashin kiyama lamahjubun su abun fake ne ma'ana abun sa ta miki su abun tarewa ne ba sa ganin Allah me yasa su mun da yayi yawa wannan kenan me yake nuna mana bayan Allah na kare suna ganin Allah wannan shine abin da imamu malik ya tafi akan wannan ya yace wannan aya dalili ne akan cewa ala ru'yatil mu'minina rabbuhum subhanahu wa ta'ala dalili ne na cewa mu'mini za su ga Allah subhanahu wa ta'ala haka imamu shafi'i rahimahullah yake faɗi yace lamma hajaba subhanahu qauman bi fatu wa dhulli ala anna qauman yarawnahu bi dhilli yace da wasu dalilin zunubin su da fushin su ne Allah ya hana su ganin shi ashe wasu kuma za su ganin shi saboda yarda da Allah zai yi su. wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira to wa'annan su abin tarewa da ba sa ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi kiyaye thumma innahum la salul jahim sannan kuma su lalle za su ga wutar jahim za a kona sa wutar jahim dalilin abin da suka aikata idan ka jefa zuwa kuma mai tsalo sai a ce da su هذا الذي كنتم به تكذبون والنباشين أبدا هم كثير تكون أكريتاوى على وقت الدنيا تند الدنيا سنة نيمة ما أبن يصول سنة ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين سوكا تنا أبن يصول نعم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقربون الله مدوك يجي كلا آآ لما با هكا يجي با مؤمنين ناس دبني إن كتاب الأبرار للي للتاب وإن سكي بيه الله سبحانه وتعالى الذي عليين ينا ولي وليك مدوك ينا وجه عليين أعلى العليين ينا وجه درجة وما أدراك ما عليون ba abin da ya sanar da kai menene iliyizin da ake faɗa kitabun marhum wato wani littafi ne wanda shi ma an yi masa alama wanda an rubuta shi an rubuta ayyukan da bayan Allah suka yi na kwarai kuma yana nan da alama da ake sanarsa ya shahaduhul muqarrabuna bayan Allah makusanta za su halarci wannan littafin ma'ana wannan littafin ba kowa ne zai taba ba daga wanda ya aikin sai kuma laifin Allah albarara يشهده المقربون أن يطلعوا عليه الملائكة المقربون من الله تعالى mala'iku wanda suke makusata ga Allah su suke ganin me ke ciki ba kowa ne zai leka ba ka san a bayan ma ai akwai secret akwai kuma secret secret to duk haka su Allah madaukake ce innal abrara lafi na'im lalle bayin Allah masu biyayya suna cikin ni'ima na'imin da'imin da ni'ima ita ce على الأرائك ينظرون على الأرائك جمعنا أريكا أريكا سنة نقدو سنة كان قد أجلس عشان فريد في لك أجعلي ينظرون سنة كله كصور أهل كلمك ya kake ci ko a gidanka ne kana kan gado kana kishin gire kana kallon abubuwa ai kana da nutsuwa balle a gidan aljanna a cikin matanka na ɗan aljanna Allah maɗaukake ce da ka gan su a cikin ni'imar nan تعرف في وجوههم نظرة النعيم ذاك جاني أفسكوكين فعلام النعمة yanzu wanda ya taho cikin sahara da a cikin ya taka kilomita 50-60 ya zo bashin kwalta da wanda kuma ya zo a cikin motarsa mai sanyi suka zo suka tsaya kana ganin su aji difference is clear ko kuwa ai ba za ka ce don batan kai ba za ka ce wanda yake cikin gari mai sanyin nan ka ce ai ko shi ne ya dawo daga kauye ba wannan da ya zuwa cikin fiko nan ba za ka ce ko shi ne ya zuwa cikin wannan mota mai sanyin ba kana gani kana gani to ɗan aljanna ana ganin su ta albubi wujuhin nafsaratan na'im walillahi al-masalul a'la yusqawna ana tayar da su min rahiqin mahtum haka ne ana tayar da su a cikin rahiq to rahiq wato wani giya ne na gidan aljanna ba duniya ma an sa giya giya suna yi ba a ce a ce a ce waye waye gunda ba kuma suna da sunaye ba lalle kuma giyar aljanna wannan giyar na musamman shi rahiq maktum an yi masa dan an rufe kan khitamuhu wannan rufin nashi kuma da kaman miski ha khitamuhu miski ina ne khitam din ba wai farkon ba kana sha za ka ji kamshin amma karshen kana sha yana karewa sai ka ji kamshin misis yana tashi wasu abubuwan za ka fara sha da daɗi amma karshen zai zama ba daɗi to shi karshen ma zai kara wani daɗi kuma wanda kana gama sha kuma sai ka nemi wani ƙara tunda a can babu koshi ba zuwa bayan gida ba lalacewar ciki Allah ya ba mu ita muhu وكل wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun to Allah madaukaki yana kira mu ita tsoro cikin wannan mai ba irin bayanin da aka yi falyatanafasil mutanafisun masu nema su yi nema masu gasa su yi gasa ina nema abin da ake neman shine arrahiqul maqsur giyan aljanna ni'imar aljanna mun karanta a suratul insan ko hal ata al insan mun karanta ko Eh? zanjabi ko aina ne tarbu biha ibadullahi yufajirunaha tafsira yukuna bi nadri aqsasu wa yaman kana sarruhu to nan kuma gashi an zo an ce mana khitamuhu misk wa bi dhalika falyatanafasu mutanafisun masu tanafusi tanafusi me tanafusi shine rige rige tsakanin ku a wajen aikin alkhairi duk wani abin da ka san alkhairi ne to ka riga wani yi Ɗan wani ya riga ka karka ce to an riga ne ka zo a ah, ka yi aiki kai man ka riga wani tanafusi ba zai kare ba duk wani aikin alkhairi kai ka yi a lokacin da Allah ya baka dama shine kai kuma lokacin da kake gasa da wasu in karatu alkur'ani ya zan yi in karanta qur'ani ya zan yi in iya karatun alkur'ani in hadda ne ya zan yi in haddace kada ka ce ba zai yi ba a karanta hadisai in haddan hadisi ba ka ce ba zai yi ba shi ma ina karanta haka littattafan fikihu musamman mutum haka wajen ibadu haka wajen aiki na duniya sana'a karka ce na lahira kan aiki ne hatta a duniya karka zama salalle in aikin safe kake yi da yamma baka da abin yi ka sama wa kanka abin yi karka ce ai aiki aiki ni aikin gwamnati nake yi yawanci ma'aikatan gwamnati haka suke da zaran ka samu abin ka kana aikin gwamnati ke ka je ka dawo daga aiki sai ka kwanta ka zo majalisa kana hira har dare bayan isha ma ana hira har lokacin kwanciya gobe kuma da safe a ji aiki an dawo shi kenan ana jiran karshen wata a'a kayi na gwamnatin na safe zuwa karfe uku ko uku da rabi ko la'asar to daga la'asar zuwa magariba me za ka yi wani abu za ka kasa ne ka sayar a wani nau'i na sana'a ne za ka koya me za ka yi a ilimi za ka karanta ka samu wani abin da za ka yi karka raina sai ga Allah ya sa maka albarka an ce sana'a goma magani saboda ka ana so al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if musamman yanzu zamanin da kasuwanci yayi sauki yanzu zaka ce a turo maka kaya daga inani daga China daga Dubai daga Kano daga Lagos a tura ma sample ka gani ka tura kudi a tura maka kaya ha ka sa status naka ka tallata a nema ka kai a saya gwagwa ko ka je ka kawo kayan ka raba a shaguna wannan ka je ka aje masa turmi biyu wannan biyar a wannan kwali ne faket din wani abu ne ga wannan kayan yana tashi ba a haka tun kana yawo kana neman mutane ka zauna sai ka zauna abin kuma kai ake nema yau da gobe ne lamarin mu a addini ba gasa a duniya ba gasa Allah shi kyauta fi وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم مزاج din shi abinda aka firkawa a wannan wato abin sha na yan aljanna daga tasnim wani wani idon marmaro ne a cikin aljanna yana zubuwa a cikin wannan sannan su sha na ainihin wani ya wani marmaro ne na wani ido ne na ruwa ya shirabu biha ibadullah haka ne ya shirabu biha al-muqarrabun wanda makusata ne suke shan wannan ba kowa bane zai samu zai samu sai wanda yake ya kai first class a wajen Allah إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون ألا مدى في إن الذين أجرموا للي وإن سكي مجرمين فاجريك أفريك kanu min alladina amanu yabhaqun sun kasance suna wa masu imani dariya su wane ne malamai suka ce wannan aya tana magana kan mushrikai irin su Abu Jahal Su'ad bin Wa'il da sauransu mu'minai suna wucewa sai suna dariya suna ce biyu inna wasu ne sun yi imani wasu ne mabiya Muhammadu din da dubi halayen dubi tufafi kaza kaza ana musu izgiri kanu min alladina amanu yadhaqun wa idza marru bihim idan mu'minan nan sun zo suna wucewa ta wajen su inda mujriman ya tazamuzun suna nuni ta giran ta idon ta bakin su an ga mutanen na ga wannan sun yayi wuta a shek wani yoyi zai maka shi ya shek wai zai canza murya maka ku kira to ka kira shi ce da baka kira shi ba shi ne shi ne وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم سوء إن مجرمين إذا سكا كوما إيالانسوا انقلبوا فكهين سنا كوما وعسفر فرحة بجن داقي داريا suna ganin wato su da duniya su da komai nominai suna cikin wahala fakihi suna halin wato dariya da jin daɗi wato na nuna cewa suna cikin wato ni'ima su ne wanda suke yardadu har da Allah a ganin su alhali ba haka bane wa idza ra'awhum go idan suka ga mu'mini qalu sai inna haula ila dalluna lalle wa'annan fatattu ne ai haula alladina ajramu ba ka rabuwa da abin da suke me yasa saboda idan suka mu'minan suka wuce ta wajen su saboda izgili sai ce ai wa'annan fatattu ne me yasa ai ra'ayinsu irin na daya yanzu ma idan ka je abin da za a yi kar a je wannan haramun ne a wannan riba ne a wannan kaza ne wannan kaga irin wannan tunanin ku ba zai yi mu ci gaba da wannan baya eh, ga shi kasashe sun ci gaba mutane sun ci gaba duk wasuwa sun ci gaba to su da suka ci gaba da me suka ci gaba da cin haram da rashin sanin Allah to mu kuma musulmai ne muna da addini addini mu ce mana kaza haramun ne kaza halal ne sai mu ta farkin addini don ba mu zo duniyar nan da wama ba mun zo ne mu yi ibada mu koma ga Allah ba za mu kwatanta kanmu da waɗanda ba su imani ba wajen abin duniya dama duniyar ta su ce ko kuwa Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hasibin su fa wa'annan mujrimai ba aiko su ba su zaman to masu tsaro a kan wa'annan masu imani su kyale su tunda sun yi kafircin su su kyale su kuma su imani Allah ya ce ta kwal yawon lalazina amanu al a yau ba ranar tashin kiyama allazina amanu min al-kufar yadhakun mu'minai kuma za su yi dariya ga wani suke amfani a duniya ba ana izgiri ana dariya ba ana goran damun su to Allah zai saka wa masu imani a ranar kiyama da su ne za su yi dariya akan waɗanda mujriman alal ara'if yanzuruna suna kishin gidi akan gadajen suna kallon mujriman ana musu azaba hal tuwiba al-kuffar shin an saka wa kafirai ma kanu yaf'aluna abin da suke aikatawa tabbas kada tuwiba al-kuffar ma kanu yaf'alun hakika an saka musu da abin da suke aikatawa na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا lokaci ya yi saboda haka ana ganin za mu fassara inda muka za mu iya fassarawa kafin mu tsaya wannan sura sura su inshiqal sura ce makiyya ayoyinta wato ayoyi da guda 25 kuma tana magana akan tashin kiyama bismillahir rahmanir rahim Allah madaukake shi idan sama sama'un shaqqat idan sama ta tsage daidai da idan sama'un kafa. wa ajnat li rabbiha ta nemi izini daga wajen ubangijinta don ta tsaya a inda aka ce ta tsaya wa hukkat kuma ya dace da ita ta nemi izini kuma ta bi umarni wa idan ardu muddat idan aka shimfida kasa ma'ana idan aka miƙe kasa muddat da kasa tana tare wuri guda tana ɗiban gawo da ake zuba mata to idan aka janye ta haka sai ta fitar da abin da ke cikin ta gaba ɗaya muddat an miƙe ta wa alqat ta fitar ma fiha abin da ke cikin ta na halitta wa takhallat ta wa baita ta zama cikin ta ba kowai wa adinat li rabbiha ita ma ta nemi izini a wajen ubangijinta wa hukkar ta dace da ta nemi izini a wajen ta kuma ta bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta ganin za mu tsaya a nan Allah ya sa cikin abin da muka samu ya gafarta mana ya gafarta mu da malumman mu Allah ya sa mu dace da sunar mu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa barakatuh